lamarin zaɓe a wasu ƙasashen duniya wasu lokuta yakan zo da tashi tashi hankula har ma da asarar rayuka wannan bai rasa nasaba da yadda wasu ƙungiyoyi da hukumomi ke haɗa 'yan takara ko kuma jam'iyyun siyasa wuri ɗaya su saka hannu ga yarjejeniya ta gudanar da lamuran su cikin lumana sai dai a sakkwato da ke arewa maso yammacin najeriya rundunar 'yan sanda ta ce ta kama makamai a ofishin wasu jam'iyyun siyasa da ake tarawa doyin ta'addanci ya ce sun samu labari ne na ana tara waɗannan makaman inda daga nan suka kai samame. Muka fada wani ofishi wanda yake na jam'iyyar PDP ne da wani ofishi da yake na jam'iyyar APC ne dukkansu muka shiga Allah ya sa muka ga an fara tara irin waɗannan abubuwa wanda ya kama daga kan adduna, sanduna, dengon, wato bindigar harba ruga da sauran wannan duk cikin ofisoshin nan guda biyu mun same su kuma mun kwashe su To sai na tuntuɓi jam'iyyun da aka kama makama a ofisoshinsu amma sun ce ba su da masaniya da hakan. Sambo Bello dan Chadi shine kakakin jam'iyyar APC. Amma dai na san daga abin da shi shugaban jagoran jam'iyyar APC ka faɗi a jihar Sokoto duk wanda ya aiki da shi to ba da tsammanin shi aikata irin wannan abubuwa. In ko hanya yayi to ba da yawon jam'iyya ba. Shi ko Hassan Sabi sai Nawal shine kakakin jam'iyyar PDP. Ka ba mu da masaniya dangane da wannan abu da ake cewa ya faru amma dai jam'iyya ta ɗauki matakin ganin ta kafa kwamiti na wayar da kan magoya bayan mu ganin cewa an yi siyasar na lami lafiya kuma kar kamance jam'iyyar pdp ita ce ke tabbatar da ganin cewa matasa ba su yi amfani da makamai ba. Wannan na zuwa ne lokacin da rundunar sojin Najeriya ta ce ta yi shiri na taimakawa a gudanar da zaɓe cikin lumana. I'm happy to state the Nigerian Army formations and units have developed robust contingency plans to assist the civil authority in the provision of enabling environment for the elections. kamar wannan bayani na babban hafsan mayakan kasa lieutenant janar Faruk yahaya da yake cewa sun shirya don taimakawa farar hula wajen samar da kyakkyawan yanayi a lokutan zaɓe. additionally the lesson learned during our security support for the elections held in anambra ya ce darussan da suka koya wajen kula da samar da tsaro a lokutan zaɓe a jihohin anambra ikiti da oshun za su taimaka musu ga zaɓuɓɓukan da ke tafi tuni dai jama'ar yankunan da ke fama da matsalar rashin tsaro sun nuna fargaba kan abin da kan iya faruwa a lokutan zaɓe abin da ya sa mataimakin shugaban karamar mulkin tangaza ibrahim lawal ginjo ya yi wannan kira in allah ya suya da akwai wurare da mu ganin cewa ba su shigowa in allah su da za mu ga yiwuwar cewa ainihin su inec din sun taimaka da ainihin mutanen da zaune wannan wurin in za a kai mutane eh, jami'an inec su yi aiki a wuraren nan su a tabbatar da mutanen da zaune wurin nan su ne an kai yan a kai su wurin da yawa dai jama'a musamman na yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro a najeriya ke tunanin yadda zaben zai gudana duba da halin da suka samu kansu a ciki muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya